duk da rage kaifin barazanar sa wando ɗaya da malamin jami'o'in tarayya daga mukaddashin ministan ilimi Nelson Wike da shugaba Jonathan ya matukar ba su koma aiki ranar hudu ga watan nan ba bai rage zargi da kalawa waɗanda ba sa ɗanyen ganye da gwamnati alhakin jin zaren rikicin ba. Tarihi ya nuna duk gwamnatin da aka kai bango za ta ɗau duk matakan da suka dace don daidaita lamura. In ji mai taimaka shugaba Jonathan kan hulɗa da jama'a Doyin okope wanda ke ganin ba laifi ba ne korar malaman da suka yi ƙememe suka ki komawa aikin. Ita ma 'yar siyasa da ke amanna da matakan gwamnatin Jonathan Hajiya Binta Kuraye ta ce makiyan gwamnati ne ke zuga malaman. Kila muna da wasu mugaye 'yan bayan fage. in an shirya magana saboda su sun san suna da kuɗin da za su ɗebi 'ya'yansu su kai ingila amerika da wata ƙasa su je su yi karatu Ƙila ana bin bayan fage ana ba su wani abu don ka a zo a koma makarantar nan abu ya da lalacewa kamar yadda suka bi suka lalata shi a baya nan a ji daɗin cewa ai gwamnati ba ta ƙwarai ba ce ba gwamnatin banza ce to sai hankalinsu ya ji daɗi su yi dariya suwa kike zargi misali da suna zagon ƙasa ga komawar yaran jami'o'in na makaranta ai suna da yawa da yanzu in na ce maka ma ga wani katamaimai guda ɗaya ma ni maka ƙarya amma suna nan su suke yin duk wannan abun makiyan Allah maƙiyan gwamnati suna nan kuma Allah sai ya kama su rana ɗaya don shi munafurci dodo ne yara sai an je an shirya magana an yi komi an yarda ga kuɗin da za a baiwa malamai sai wasu 'yan iska sai su biyo ba sai su je sai su zige to mu yanzu ba za mu yarda ba mun dan ba da lokaci kaɗan idan waɗannan malamai ba su koma duk makaranta ba dama muna da mutane educated suna nan za mu je mu ɗebo su wa'annan sai su tahi can su je su bi waɗanda ke zazzaga su ko wani abu a ci gaba da koya ma yara karatu. Masanin harkokin siyasa Buhari Bello Jega da ke duba lamarin ya ce kowane sashi na da bunu. Duk wannan abubuwan da ASU take yi tana yi ne lallai saboda gyara shi kundin tsarin ilimi balle na jami'a. in dai yadda ake tafiya 'yan siyasan nan da gwamnati da muke da lalle suna ƙoƙarin mayar da jami'a kamar yadda suka lalata makarantar firamare ne da sakandare to lalle kaga abubuwan da za a yaye lalle mutane ne wanda ba za su iya dajirce wajen gyara ƙasa ko kuma wajen ba da ilimi yadda ya kamata ba in ka duba ta wajen bangaren ita kuma asu akwai matsalolin cikin gida wanda shi ma muna tunanin asu ya kamata a ce mun ga ta taka rawa ta gani kamar cin hanci da rashawa da kuma harakan malami ya kokarin sai ya sai ya sadu da ɗalibai shi in ba haka ba ba za ta ci jarabawa ba akwai wannan koke-koken da ake ta yi a jami'oyi, ba wai ma koke-koke ba ne a zahir yana faruwa ne ba mu ga rawan da asu ta taka ba gwamnati dai ta umarci mataimakan shugabannin jami'o'in su buɗe rajistar tara sunayen malaman da suka fito aiki ranar laraba kazalika 'yan sanda ma su shiga jami'o'in don tsare doka da oda alamu dai na nuna zai yi wuya fara karantarwa ranar larabar don ƙungiyar asu ta gwale barazanar mukaddashin ministan ilimin da nuna kiɗima da rudu na damunsa nasiru da ma'ilhikaya muryar amurka daga abuja najeriya